watan wannan abubuwan ne watan neman gafara watan zikiri watan karatun alkur'ani al'imam malik ibn anas a rutu da gare shi cewa idan watan azumi ya zo na ramadan to ana aji darasin hadithi sai aji darasin hadithi sai a koma karatun ba shi da aiki sai karanta alkur'ani shi za zaka ji an ce wani yi sauka sauka daga farkon karatun alkur'ani zuwa ƙarshen sa ka karanta daga farko har ƙarshe wannan ni'ima ce babba wani yanzu ka tambaye shi ya taba sauka zai sai maka bai taba yi ko wani ya karanta din mafi bai iya ba tsakanin da Allah a yanzu akwai waɗanda ba su iya karanta alƙur'ani a shi Ƙur'ani ya riƙe a hannunsa ake nufi ya karanta ba har da cewa ba zai iya karanta maka daga fatiha ya sani zai iya karanta duk ayoyin bakara zai iya karanta masu da yawa daga cikin samarin mu fa ba ruwansu da wannan sai wanda zai yi sai a ce masa ustazu ustazu amma shi wanda shi ba ustazu bane dan gaye ne ba ruwansa to shi yana ga kamar wannan harkar ne ba tasa bace abin ba haka bane ya yan uwa musu ka dage kai amfani wannan lokacin wannan fa littafi ne da babu littafin da ya kai shi babu littafi da ba kuskure a cikinsa sai wannan littafin babu littafin da karanta shi harafi ɗaya in ka karanta kana da lada sai wannan littafin lada goma ko kowane harafi ɗaya ko in ce za a baka aikin kirki goma ladan allah allah ne kawai san shi yawwa don akwai bambanci tsakanin ladan aikin kirki goma da kuma a baka lada goma aikin kirki goma ma'ana a ninka maka wannan abin hasar goma to kowane harafi ba idan ka ce bismillahir rahmanir rahim harafi na karanta sha tara nawa za ka samu 190 to kowane ɗaya ya fi duniya a 190 ɗin kowanne ɗaya ladan da za a baka ya fi duniya wannan duniya da kake ta fama a kanta ai ta faɗa a kan fili ai ta rikici a kan fili ko to gidan aljanna da za a baka fa ya fi duniya da abin da ke ciki Allah subhanahu ta'ala kyauta mai shi sa Allah yake yabawa alladhina yu'minuna bil ghaibi ko wanda suka fara samun yabo a cikin alkur'ani bayan an gama da fatiha a cikin suratul baqara su ne allazina yu'minuna bil gaibi me yasa ake magana gaibi ne saboda kun ga Allah gaibi ne haduwa da shi ran tashin gaibi ne to yadda da wannan za zaka ga wasu suna sakaci ne da harkar addinin ko a zuciyarsu kamar ba su yadda ma za a haɗu da Allah din har wani in masa wa'azi abubuwan wai kai lahirin nan wa, ya je gano ne wannan maganar idan mutum da gaske faɗe ta har zai kafurta, da yadda ke nan akwai tashin alƙiyama to wasu gani suke idan ba abin da za su samu easy cash ga shi yanzu a hannu ba ba ruwansa da zancen an rubuta lada in ka karanta da lada ce to Allah dai ba mu lafiya Allah ya gafarta mana sai a ci gaba da laifi dan Allah ya mu yau kanmu azi wallahi wannan wata manzon Allah ya fi sallallahu ya faɗa an ji shi yana cewa amin shine aka tambaye shi me ya faru sai yake cewa duk mutumin da ya zauna da iyayensa sun girma suka mutu kuma allah bai gafarta masa sakamakon ɗan da ya musu ba sannan suka mutu ba sa shiri da shi to ya taɓe kuma an ce ya taɓe annabi sallallahu alaihi ya ce amin wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi bai masa salati ba shi ma ya taɓe sannan wanda ya rayu a watan ramadan ya shiga ramadan ramadan har ya fita Allah bai gafarta masa zunubai ba ya shiga ramadan din bai canza shadul dinsa na saban Allah bai yana nan akai to wannan shi ma ya taɓi ya yi hasara Allah tsari mu Allah ya sa mu samu damar amfanuwa da waɗannan lokuta to tun wata ramadan ya shigo daga cikin manya-manyan abin da za ka yi shine waɗannan abubuwan da karatun alkur'ani da taimakawa marasa shi a kula da wannan abu taimakon wanda ba shi da shi a watan ramadan ladansa shi ma daban ne da haka da Allah kar amanta wannan komai kankantar abin da ke aljihunka ɗauko ka bai wanda ba shi da shi kuma irin abin nan da za ku iya ko da ke da lokaci ya kure a ce a tsatsara tsarin yin iftar masallatan kowace unguwa yan unguwar su hada wani kuɗi da za su sayo kayayyaki a kai a riƙa yin kunu ana sayo ƙosai ko ana sayo wake ana yin ƙosan a wani gidan a ɗauko shi a kawo masallaci duk wanda yake nan ya karya da wannan abun ladan da ake samu akan wani abun ba kaɗan ba ne kuma ba wani abu ne mai wahala ba ko ba haka ba ne amma sai ga mutum ya zo shi kaɗai ya zo masallaci yana sauri yana tunanin matarsa ta kintsa masa abubuwa da yawa yana can zai sauri ba zai gayyaci kowa ba shi kaɗai zai je laƙo mai kayansa hmm? wanda ba su da shi ɗin nan a taimaka a taimaka a riƙa jan su jiki in ba a je da su gidan sun ci duk abin da ka ci din ba da ko wani abu na ciki ka zo musu da shi a masallaci inda suke za su ji daɗi wani fa iya wannan abin da ake kawo a masallacin nan shi ne fa karyawarsa in bai samu wannan ba shi kenan shi ba shi da shi in ya je gidan ba komai kunun wani ba shi da geren da zai yi a halin da muke ciki dinnan na tsabar talauci yana da kyau da Allah mu taimaka wa junanmu akan wannan bangare din to dole